نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين باي السلام عليكم ورحمه الله a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da shida ga watan hudu haka ne ko watan rabi'u tsani a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyar ga watan shida shekara kuma shida ne ga wata ga watan shida shekara ta dubu biyu da uku miladiya idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta sittin da hudu cikin wannan sura mai albarka suratul hajj haka ne ko alam tara anna allaha anzala min as-sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mutafarra إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد yau kuma za mu tashi farkon aya ta 65 wannan kuma shine darasin mu na shida a cikin wannan sura ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور ألم تر أن الله shin ba ka sani ba ba ka da masaniyar cewa annallaha sakhkhara lakum ma fil ard ubangiji ne ya hore muku duk abinda ke cikin ƙasa wanda kuke amfanuwa da shi korewa ce daga gare shi min al-bahaim sawa'un dabbobi waɗanda kuke ci ku sha daga cikin wato ainihin nonon su sannan kuma ku amfana da fatar su ko kirgin su da sauran dangin kayan amfani da Allah ya tushe muku a cikin ƙasa sakkar lakum ma fil ard Allah ne ya hore muku abin da ke cikin ƙasa wal fulka sannan ubangiji ne ya hore muku jiragen ruwa tajri fil bahri bi amri wanda suke tafiya cikin turku bi amrihi da umarninsa subhanahu wa ta'ala lirrukubi wal hamli su kuke hawa daga wannan gaddi zuwa wancan gaddi daga wannan gaba zuwa wancan gaba daga wannan nahiya zuwa wancan ta duniya a su kuma kuke saukan dangin kayan amfanin ku an gane ku da rukubi wal hamli kenan in ba domin hawa ko domin daukar kaya bi amrin dukan wannan ya faru ne da izinin ubangiji wa yumsiku samaa kuma ubangiji ne ke rike da sama ba wai sama daya ba duka sammai din guda bakwai shi ke rike su domin asama sama a nan gurin wato al da lam da ke cikin jinsi jinsin dukkan sammai din nan guda bakwai ubangiji ubangiji ke rike da su an gane ku an taka alal ardi domin kasta fado a kan kasa kada sama ta rikito ta rubzo kan kasa ba za ta fado ba dan yana rike da ita illa bi iznihi sai da iznin sa kamar da yake inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd ubangiji ta Allah ne ke rike da sammai da ƙasa ta yadda daga inda suke ba za su zaizaye ba sama din ba za ta ruto ba asa ba za ta gushe ba daga inda take inda ko za ta gushe ba wanda ya isa ya rike su sai shi Allah da Allah inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim lalle ubangiji ta'ala game da mutane la ra'ufun mai tausayi ne rahimun ko mai jin kai ne a gare su yana daga cikin tausayin nasu da jin kai hore musu abin da ke cikin kasa hore musu jiragen ruwa manya da kanana da suke zurga zurga da su yana daga cikin tausayi da rahama ta sa ta yadda ya rike sama iska ba zai kaɗo ta ballantana ta fato akan mutane ballantana ta yi mana ta'adi dangane da gidajen mu ko ta halakar ko ta salwantar da waɗansu rayuka ko dukiyoyi duk wannan yana daga cikin rahama ta ubangiji din da kuma wato ainihin jin kansa wa huwa allazi ahyaakum ubangiji shine wanda ya rayar da ku bil insha'i ta hanyar kafa halittar da can a lokacin da kuke duniyar babu wato kamar matattu ne ku halittar ku sai ta to rayaswa shine nan huwa allazi ahyaakum thumma yumitukum sannan shine zai dauki rayuwar ku inda jihai ajalikum lokacin da ajalin kowanne ɗaya daga cikin ku ya kare thumma yuhyikum sannan shine zai rayar da ku karo na biyu inda al-ba'thi a ranar tashin kiyama dan farfado da halitta an gane ku innal insana lakafur lalle dan adam mai yawan cewa ne cewa abinda Allah ya arzuta na ni'ima cewa kudiran ubangiji wajen cewa zai sake farfado da dan adam bayan mutuwarsa kafirci nau'i na farko wato kafir cewa ni'imar ubangiji wannan ba wai kafirai ne kadai suke ba hatta waɗansu daga cikin mummunai suna kafir cewa ni'imar ubangiji domin kafir cewa ni'imar ubangiji shine rashin yin godiya idan yayi ko rashin aiwatar da ni'imar wajen hanyar da ya tsara a aiwatar da ita ni'imar mulki yin adalci da kuma shugabantar mutane bisa ga amana ni'imar ilimi isar da tako ba tare da nuku ba ba tare da koyi gaskiya ba ni'ima ta dukiya fitar da haƙƙin Allah to lokacin da mutum ya ƙi godiya dangane da waɗannan ne'imomi kamar ya kafirce wa ni'imar Allah ke duk da bai kafirce wa Allah ba amma ya kafirce wa ni'imar Allah ta'ala wanda wannan din yana gadarwa da ƙasa talauci bayan da tana cikin wadata yana gadar mata da rayuwa ta tashin tashina da rashin zaman lafiya bayan ko da tana cikin tsaro da kwanciyar hankali wa daraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'ami Allah fa azaqaha Allah libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un ubangiji ya buga misalin wata alƙarya wani gari wata daula kanat aminatan mutma'inna wanda take amintaccen gari da ba yaki a ciki ba zubar da jini na tsatsiya wadda ba tashin hankali a ciki ya fiha rizquha ragadan min kulli makan arzikin wannan gari yana zo mata ta kowace hanya arzikin noma akwai arzikin ma'adanai akwai arziki kasuwanci akwai arziki na haihuwa da karuwar dangi akwai fa kafar bi amma ta kafirce wa ne ubangiji ba ta yi godiya kan abinda Allah ya arzuta ta da shi na nau'ikan ni'ima fa azaka Allahu libasal ju'i wal khawf sai ubangiji ta'ala ya yunwa da tsoro da zaman tsartsar da zulumi bima kanu yasna'un saboda abin da suka kasance suna aikata to al-kufru bi ni'matillahi da yake al kuma ya iya samun a duniya din dan ubangiji ta'ala ya masa dalala ne kamar su ke sanar da zulmi hu bilahi la alamu. amma kuma azaba tana dan tare da ranar tafi kiyama da haka da Allah ce innal insana lakafur lalle dan adam mai yawan kafircewa ne ya shafi al-kufr billah ya shafi al-kufr bi an'amillahi ta'ala al-kufr billahi wannan wanda wanda baya cikin musulunci kenan al-kufr bi an'amillahi kila har musulmi na iya wannan ثم أشار تعالى فيما يأتي إلى أن اختلاف الشرائع الإلهية بعد الاتفاق في التوحيد لا يضر a cikin abin da zai biyo baya Allah zai mana isara bisa da cewa samun sabani daga wancan shari'a zuwa waccan daga wancan doka da wannan annabi ya zo da ita zuwa ga wancan dokar da wani annabin daban ya zo da ita samun sabani cikin wannan bayan an samu ittifaki a tauhidi a kade ta Allah la ya zo haka baya cutarwa fa shajaratu laha aslun wahid wa furuqun mukhtalifa in ma har za ka iya mamaki game da wannan dukiya ga ta da shi suke guda daya amma da daban to haka tauhidi yake guda daya amma shari'o'i suka sha daban daban li kullin suka sha daban li kullin da Allah minkum fir'atan wa min hada ma'ana tauhidi irin ɗaya da dukkan annaba suka zo da shi amma dokoki da tsare-tsare ko na ibada ko na mu'amala sukan sha bamban daga wancan annabi zuwa wancan annabi daga wancan al'umma zuwa wancan al'umma wannan baya cutarwa tun da maɓaɓɓugar ɗaya su shine Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah لكل أمة جعلنا من منسكيهم ناسكين فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تحملون الله يحكم يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون التي لكل أمة لقوة الأمة تكون الأمة لتكون باية جعلنا من سكن من سيامة ولي إبادرك hum munafiqun wanda su mutanen wannan al'umma suke yin ibada a wurin ko ku ce kulli kowace al'umma cikin al'ummomin da suka wuce baya mun sa musu wurin yanka hum nasikuhu su suna yin yanka a wannan wuri irin yadda al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam aka faranta mata yanka na hadaya kuma aka ce ga inda za a yi shine amina ko cikin garin makka ko wurin da yake makwataka da wannan haka kowace al'umma ta baya a tarihi mun faranta musu yanka ko mun sa musu ga inda za ku yi yanka ga ranar yankan ga abin da za a yanka ga kuma wurin da za a yi yanka an zaɓar musu zarfin zaman da zarfin makan an zaɓar musu nau'i na abin da za a yanka sai dai ba lalle bane su yi ittifaki wajen rana ba lalle bane su yi ittifaki wajen abin da za a yanka ko wajen wurin da za a yanka dan ko wallahi na da na da da shi ne kulli ummatin da Allah man sakan hum nazifu fala yunazi'unka fil amr kada mu abuta wani addini su yi jayayya da dai cikin al'amarin ka kada yahudu su ce ga yadda suke son a yi dan ga yadda littafin su ya nuna kada na sarar su ga yadda suke son ayi dan ga yadda littafin su ya nuna littafin ta daban nasu daban bi kullin da Allah minkum shir'atan wa min hada dan haka in su na to an ce kaza to kai naka ga abin da aka ce in su a wani wuri an ce kaza to kai a cikin abin da aka saukar ma ga inda aka ce kai yanka ga wurin da aka ce kai ga kuma na cikin yankan da shine fala yunazu innaka fil amr wad'u ila rabbi yi kila zuwa ga ubangijinka ko a ce yi kila zuwa ga Allah kamar da aka ce wad'u ila rabbika ko kai kira zuwa ga tafarkin Allah dan tafarkin ubangijinka kamar da kake udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawqifil hasan wa jadalhum billati hiya dukkanin su da ɗaya ne kira ana yin ne zuwa ga Allah zuwa ga mutane su kadai kadaita Allah da ibada sai kadai kada ta masa dukiya wannan shine kira wanda ake bukatar duk mai kira ne kada mutum ya kira zuwa ga karan kansa ko zuwa ga kungiyar ko zuwa ga wata jam'iyya ta ko ya kira mutane zuwa ga tsarikarsa yana kira mutane zuwa ga Allah shine udu ila sabil rabbika ko wadu ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim kai kira zuwa ga ubangijinka lalle kai kana kan kiriya wanda take madaidaici kana kan addini wanda yake mai kakke wato ainihin wannan a tabbatarwa manzo sallallahu alaihi wa sallama ne cewa abin da yake kai kiriya ko da wani yatsu ya rudar da shi ko ya jefa masa wasu wasu cikin shi yatsun din ko shi yatsun din ne kar ya saurare shi wala yasuddunaka an ayati llahi ba'da iz unzilat ilayk wadu ila rabbik wato kada wani wanda ya kaucewa ta farkin Allah ya yi kokarin kautar da kai ya sa ka kaucewa ta farkin ubangiji bayan ga abin da aka riga aka saukar maka na wahayi sai dai kira mutane zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala kullu wala rabbika innaka la lahu al-mustaqim wa in ja da loka ko sun yi mutu da ke cikin lamarin addini fa qul illahu a'lam bima ta'malun kace da su ubangiji ta ala shine mafi sani dangane da abin da kuke aikata abin da ake nufi sun yi mutu da kai kada musulunci ya sa ka sassauta riko da addininka rike addinin ka gargadan ka ya aiki da abinda aka saukar maka ya lesu akan nasu fa in kazzabu amali a'malu ana قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا sai sun tsare ta sun ce dole na su ne gaskiya kai ko ka san na san ne gaskiya to kuke nan kai su kuje ku yi aikin ku akan abin da kuke kuke kai wanda kuke ganin shi zai fice su ku gane ne ma in yi aiki akan abin da nake kai wanda kuke ganin shi ne zai fice ni ranar tashin kiyama Allah zai hukunta tsakanin an tumbare ku min ma'amala ba ruwan ku da abin da nake aikata wa ana bari'un mimma ta'malun kuma ba ruwana da abin da kuke aikata ni na barranta da abin da kuke aikata wa kuma kun barranta da abin da kuke aikata ma'ana lahum dinukum waliy din in da zaka rike kan gaskiya babu yanda za a yi mutanen duniya su kai maka sai dai kai ka rike gaskiyar ka karka damu da irin duk da suka saba maka irin duk da suka mulguna maka in ko kace za ka sassauta ka bi a hankali saboda hankalin ke ya kwanta to hankalin nasu ba zai kwanta ba kai kuma ka rabu da addinin Allah da haka za ka rike addinin Allah sai dai ka jure duka irin cutarwa da za a yi ma da bakar magana da za a faɗa ma da duk wani abu da za a iya maka na wato ainihin a ga an dagun lamarin wa in ja ta duka hakul Allahu a'lamu ma ta'malun Allahu kun bainakum yawmal qiyamah ubangiji zai yi hukunci a tsakanin ya ku mutane a ranar tashin kiyama kuma kuntum fihi tahtalifun cikin abin da kowa kasance kuna sabani a cikin Allah zai hukunci ne ta hanyar hisabi amma annan ya yi hukunci ta hanyar shari'a domin ubangiji ta'ala ya halitta mu tare da bambancin ra'ayoyinmu ya kuma san za mu saba sai ya saukar mana da maganin sabani din fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك خير وأحسن تأويلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب Allah ya san za mu sabani sai ba mu magana ta in kun yi sabani cikin wani al'amari koma zuwa ga Allah ku koma zuwa ga hadisin manzon Allah to kila waɗansu su yadda waɗansu su yadda wanda suka riga suka yadda sun huta sai su samu haɗin kai a nan gurin su shiga a tare ran tashin kiyama waɗanda ko waɗanda suka da waɗansu suka ki yarda to za su ga sakamako da hukunci a ranar tashin kiyama Allah sai ya hukunci tsakanin mutane ta hanyar sakamako wato wanda suka tantance gidan aljanna kai waɗanda suka tantance gidan azaba kuma akai Allah ya sani Allah ya su yi hukunta bainakum yawm al-qiyamah bima kuntum bihi tastajibun malik summa bayyana ta'ala أن اختلاف شرائعه لأنبيائه الذين أرسلهم إلى الأمم إنما ذلك بالعلم والحكمة والحكمة اقتضت ذلك sabani da ake samu na shari'a daga watan shari'a zuwa watan daga wannan annabi zuwa wancan da annabawa da manzanni da Allah ya turo hakan ya faru ne da hikimar ubangiji ba wai abin ya faru bane ba bisa ga wato ainihin katukus ba tare da Allah ya tsaro su abin ya faru ne da hikimar ubangiji da kaddarawarsa kuma abin ya faru ne da cikakkiyar masaniyar Allah kuma akwai hikima da ta kaddara ai wannan safani saboda haka shine abin da aya ta gaba za ta Allah ta ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون لله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير ألم تعلم shin baka da masaniyar cewa annallaha ya'lamu ma fi samai wal Allah yana da cikakken sanin abin da ke gudana cikin sammai da abin da kuma yake gudana cikin ƙasa abinda duk ya faru a sama da sanin Allah abinda duk yake faruwa cikin kasa na haɗuwar kan mutane ko lagosu na sabani ko ittifaki duk ya faru ne da masanar ubangiji ba wai ya faru ne ba tare da cewa bai san haka bambanci da ake samu daga shari'ar wannan annabi zuwa shari'ar wancan annabi duk ya faru ne da ilimin ubangiji ya alama ma fi sama'i wal ardi inna zalika fi kitabin hakan yana rubuta a cikin lafzin cewa za a samu sabani tsakanin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shari'ar annabi Isa cewa za a samu sabani tsakanin shari'ar annabi Isa da ta annabi Dawud cewa za a samu sabani tsakanin shari'ar annabi Shu'aibu alaihi salam da ta annabi Hud ko Salih ko Nuh inna zalika fi kitab hakan yana da cikin lawhul mahfuz Allah ya riga ya rubuta hakan za ta faru inna zalika ala Allah yasir sannan faruwar hakan abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da akwai hikima sananniya ya aure ke soyayya a wurin mu da ta gadar da wannan sabanin da yake faruwa ko a cikin al'umma ɗaya kaga jama'a kan ka yake haduwa ko bambancin shari'a daga wannan annabi zuwa wancan annabi dukkan su wato wannan sai daga cikin bangarori guda biyu kenan na al-imanu bil qadar kun san sai ne cikin rukunin imani da rukunin imani guda shida shi ne an ce da bil qadar khairihi wa sharrihi to shi al-imanu bil qadar shi kadai ya shafi bangare guda bangare na farko ka samu masanin cewa duk abin da yake faruwa a duniya dan Allah ya san faruwar ta kafin ya faru bangare na biyu ka yadda cewa lalle Allah ya rubuta shi din ma kafin ya faru to kaga inna alam tara anna alam ta alam anna Allah ya alamu ma fi sama'i wal ard kaga Allah yana sanin abin da yake faruwa din sai ce kuma inna zalika li kitabin kaga yana rubuta shi ina ba ta an fahimta na uku ka gane cewa ka yarda cewa duk abin da yake faruwa Allah ya ga dama ya faru ne ya faru ba abin da ya faru ba bisa ga ganin damar ubangiji ba wa ma tasa'una illa an yasha Allah rabbul alamin wa ma tasa'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakim bangare na hudu sai da Allah ya kaddara shi sannan ya faru ba kawai ya faru ba tare da kaddara ba ina ba da danga ya kaddara abin cewa zai faru a bisa ga sifa ba sai kuma ya faru ita da sifar da Allah ya kaddara ina ba ta an fahimta tambar yadda mai zane ke zane gida sannan a zo a gina shi ta ake sai bai zana aka gina bambanci shi ne ubangiji ala yadda ya tsara abin haka ke faruwa amma bai zane wani lokacin akan samu sanyi ko a canza kofa da kudu ta koma arewa ko a ƙara adadin ɗakuna ko a rage da sauransu yakan ci ba yadda ya faru ba yana son kanka san za kanka karkace kanka karkace kanka sai an sa da shi sannan a gyara cikin al'amuran ubangiji ko babu wannan ma tara ce kalka rahmani min tafawut babu yadda za a yi ga wani sabani a cikin halittar ubangiji subhanahu wa ta'ala ko wata gociya ko wani abu ya faru bayan da Allah ya faru duk abin da ke faruwa a duniya Allah ya kaddaro faruwa ya kuma umarni ya kuma umarci alƙalami ya rubuta da haka manzo Allah zai na cikin hadisin sahih muslim abin da zai ke faruwa a duniya Allah ya rubuta shi tun kafin halitta sama da kasa da shekara dubu da haka kuma ya tabbata cikin hadisin Imam Ahmad da waɗansu daga cikin ashabu sunan cewa farkon abin da Allah halitta alƙalami yake da alƙalami ya rubuta alƙalami yake ne zan rubuta Allah yake ya rubutu fajara da mahu wa ka'imin ila yawmin qiyama sai alƙalami ya ci gaba da rubuta duk abin da yake faruwa tun daga farkon duniya har ranar tashin kiyama kaga wannan abin da nuna wa cikakken ikon Allah ya san abu ya rubuta shi ya ga damar faruwarsa ya faru kamar yadda ya so kamar yadda ya rubuta subhanahu wa ta'ala wani abu baya faruwa a cikin mutum ba tare da yanzu ba to da annabi gurin da wannan zai samun mafaka ita a cikin mutum ya shaji Allah ne ya so ya da bai so ba da ba ba a cikin da mutum ya saka Allah ne ya ga dama a cikin da mutum ya murɗiya a zaɓi Allah ne ya ga dama da Allah ya ga dama ba da ba zai murɗiya ba wani zai iya cewa haka to kamar yadda na faɗa ina mun yi kawo wadansu darussa daban-daban ita almasi'a guda biyu akwai almasi'atul kauniyya akwai almasi'a ash-shar'iyya almasi'atul kauniyya yadda Allah ya so duniya ta kasance ya tsara ta ta kasance a cikin mutanen ta waɗansu farare waɗansu bakafi waɗansu masu mummunan niyya waɗansu masu kyakkyawan niyya waɗansu masu tausayin talakawansu waɗansu mugaye wanda ba su tausayin talakawa waɗansu adalai waɗansu cikakkun ɓarayi haka Allah ke cikin tsaro ta, waɗansu masu imani waɗansu kafirai huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min wallahu da ta'maluna ne. ya halitta ku cikin ku akwai mummune cikin ku akwai kafirai Ba amma sun Allah yana son kafirci in Allah ya yi da kafirci in Allah ya yi umarni da kafirci wala yarda li ibadihi kufra Bayyana yadda ba yi kafirci inna Allah la ya'muru bil kufr ubangiji ta ala baya umarni alfa ubangiji ta ala baya san kafare baya san azali wallahu la yuridu zalimin Allah baya san azali ina ma ta amfani ya amfani ta to kullum sai dan adam ba a san ka mu'amalanci ubangijin ka ta hanyar almasi'atul kauniyya wato yadda Allah ya so duniya ta kasance ba ta irin wannan tsarin da ka mu'amalanci ubangijin ka ba za ka mu'amalanci ubangijin ka ta a shar'iyya yadda Allah ya so a shar'anci a shar'anci ya so mu sallah ya so mu azumi ya so mu kaɗe kashi da ibada ya so mu kaɗe ta manzon Allah da yayi a shar'ance ya ƙi ni shirka ya ƙi ni bid'a ya ƙi ni ayyukan sako ya ƙi ni zalunci ya ƙi ni guna ko zai iya ko ta ko wani abu makamancin to kar mu kafa hujja da cewa in har muka yi ɗaya cikin wannan aiki ga dama da mu ga dama ba za mu yi ba ai wannan a kauniyya na ne da gaibi amma za mu kafa hujja da a shar'iyya me sai mu yi a shari'ance me alqur'ani ya umarni adalci sallah azumi zakka aikin haji biyayya tare haƙƙin dukkan ma'abutan haƙƙi a kanka shi qur'ani ya umarni أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا شكورا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقولوا للناس حسنا خذ الأفوى وأمر بالقرب وأعرض عن الجاهلين مشيئة شرعية يد الله يسوء شريئا فيه haka yaso in kasance ta kasance duhu mu kasance idan muka yin wannan to ba za mu kafa hujja da wancan mafarki ba amma in mun yi wannan sai mu kafa hujja da ni da na farko nan dai ya so a shirya ne sallah sai muke sallah sai wani tambaye ta da ka su da tsarin ubangiji Allah ne ya so ya ba mu ibra hannun amma in ka saba ko ba za ka kafa hujja ba amma in dai ya so ka kafa hujja ba ina fata an fahimta don kafa hujja da mashi'a kauliya lokacin da kai sabo abin da yake nufi bai wa kanka hanzarin cewa ba ta da laifi abin da yake nufi kana so ka ba kanka lafiyar yin sakon kuma kar a samu kada zunubi a ranar tashin kiyama wanda hakan ya saba shari'a ya kuma saba ma hankali alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ardh inna zalika fi kitab lalle hakan yana da cikin littafi inna zalika ala Allah yasir lalle hakan abin ne mai sauki a wajen Allah wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultana su kafirai ko mushrikai suna bautar wani wanda ba Allah ma lam yunzil bihi sultanan wanda bai saukar da wata hujja akan haka ba Allah bai saukar da hujja na abotawa waninsa ko a sanya masa kishiya ba Allah bai saukar da dalili na a tashi roƙon wata bukata a roƙa a wurin wani ko a tashi neman tsayi a nemi tsayi a wajen wani ko a tashi neman agaji da taimako a nema a wurin wani cikin abin da ba mai iya ce Allah Allah bai saukar da wahayi akan ayyukan ba Allah ya ce a kirayi ki shi kadai ya ce a bauta masa shi kadai ya ce a dogara a kan shi kadai ya ce a nemi agajin shi kadai a nemi tsari a wajen shi kadai bai yadda ba da a nemi tsari a wajen wani ko a nemi taimako cikin abin da ba mai iya sai Allah a wurin wani Allah bai yadda da wani shine wa yabuduna min dunillahi ma lam yuzid bihi sultan wa ma laysa lahum bihi ilmun suna bauta abin da ba su da ilimi a can da abin da ake nufi da ilimi shine wahayi ba wani wahayi da ya sauka a wata shari'a a baya ko a yanzu da ya nuna halaccin sanya ma Allah kishiya ko kiran wani ba Allah ba ko dogara ga wani ba Allah an gane ku fa inna ma kan fi shara'i wa khilafuha min Allah duk da cewa shari'o'i sabanin su duka ga ubangiji ne wa amma ibadatu ghayrillahi fa inna ma hi ittiba'u ahwa'ihi amma bautar wani wanda ba Allah ba wannan ba wato ainihin sabani da zikirin da annaba suka yi da dukkan annabi ya zo da abuwa ta Allah shi ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هو النبي يادو بشاء بوتا النبي da idan wani bauta Allah kare dauka cewa wata shari'a ce a baya ko a yanzu ta ta uba lafiya a wani wanda ba Allah duk da bambancin shari'o'i amma ba su izini ba dukkanin wajen bautar wani wanda ba Allah fa inna ma hiya tibau hawaihim wa lam yati shay'un min zalika min Allah bin san zuciya ne ba wani abu da zo daga Allah wanda yake nuna halaccin bautar wani Allah wa laysa lahum fihi hujja ba su da hujja akan hakan wala ilmun yutabaru bihi ko wani ilimi da ake kirga shi a matsayin ilimi illa al-aqaid at-taqlidiyya sai aqidi waɗanda suka kwaikwaya min aba'ihim daga wurin iyayensu وهم ما استندوا فيها على شيء من العلم تلك الآية ba su samu wata. marataɓa ta shari'a ko ta ilimi ba suka kafa hujja da ita kan waɗannan muna da aiki wa ma da zalimin bin nasir a zalibai ba su da wani mataimaki a ranar tashin kiyama abin da yake da zalimi masu shirka ko kafa idan Allah ya yi za ta zama mun zalimin kuma da mutum ta nan ne ba sai Allah ya وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يكفون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وإذا تتلى عليه الآيات idan an karanta musu ayoyin mu bayyana ta wadanda suke bayyanannu tamna'uhum an ibadati ghayrillah irin ayoyin da suke hana su bautar wani Allah wa an ittiba'i ma laysa lahum ilmun irin ayoyin da suke hana su bin abin da duk ba su da hujja akai ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar sai ka gane inkarin irin waɗannan ayoyi a fuskokin waɗanda suka kafirta al-munkar ana ana nufin al-inkar wanda duk baya da hujja wanda duk aka kira ya kaɗe ta Allah ya bar wani fata da yake kai wanda baya da hujja a kai in an karanta ayoyin kuma ya tabbatar baya da yadda zai iya tura shi za ka ga alamar inkarin irin wannan ayoyi a fuskar shi ne ta'arifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar al-munkar ma'ana al-inkar ai asaru za ka ga alamar inkari ne al-karaha ne da suke nuna kiyayya wa abu da taure fuska ko burtuke fuska yakaduna yastuna bil ladina yatluna alaihim ayati sun kusa saura kirma su auka kan waɗanda suke karanta musu ayoyin kamar su ne suke dunka kamar sun kore su kamar sun cutar da su ko sun yi kurin kashe su dan suke karanta musu irin wannan ayoyin dan ne suka kawo dalilin da su sun kasa su da su kuma za su iya kawo wani a madadin sa ba dole ya ta dole yasuna bil ladina yatluna alaihim ayat kun ta kunta shirki afa unabiyukum bi sharrin min zalikum kuna san in ba ku labarin mafi sharri sama da wannan abin ma'ana idan kun dauki abin da ake karanta muku na ayoyin alqur'ani ko hadisai wanda suka saba wa san zuciyar ku a matsayin sharri in har ka nufi hintar ku kuna so a baku labarin me yake zama sharri annaru wa adaha Allahu alladhi kafaru ita ce wuta wanda Allah ya alƙawalin ta ga waɗanda suka kafirta bi anna masirahum ilaiha don makomar su zuwa gare ta wa bi islam masir tun da makoma ko idan ta zo ita ce wutar jahannama ma'ana duk wanda ake fatakar da shi da ayoyin alqur'ani ana son a masa gata ne amma shi ganin shi Allah na shi take sannan ganin shi yi wani sharri ne da kako shi da Allah ke nuna masa wannan ba sharri bane in kana so ka gane menene sharri ita ce wuta da aka yi tanadin binta ga wanda ya kafa cewa ayoyi wanda in an faɗa masa yaki a ce masa Allah ya ce manzon Allah ya ce bi to babban sharrin da yake kansa shine wuta wanda Allah ya kawo da kafare kuma yake wa bisul masir sir da makoma in ta zanto ita ce wuta jahannama Allah sani sallatu ya ayyuhan nas duniba masalun fastami'u lahu إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز هذا مثال ليس بجد سبحانه وتعالى يبقى دومون كذن تدريبا التي يا أيها الناس يا قوم تالي ضرب مثل فاستمعوا له an buga misali ga shi a cikin alkur'ani fastami ula hu ku saurari kyakkyawan saurari innan nazira lalle waɗanda kuke bautatawa ba Allah ba ko kace waɗanda kuke kira ba Allah ba domin idan ka fassara shi cewa ta da'una kuke bautawa ba Allah ba wato sai zan zanto du'a ibada ke da'una kuke kila ba Allah ba sai zanto du'a mas'ala da du'a ibada da du'a mas'ala dukkan su haƙin Allah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in ka roƙa Allah za ka roƙa in za zaka nemi taimako ko ka nema a wajen Allah ta'ala kike da bisa da ka'idar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da ka duk wanda zaka kira ba Allah ba inda za su taru lan yasbiqu dubaban ba za su iya halittar da koda ba malike dubab din ne ismi din wahidatu dubaba kawo alal muzakkar wal muannas shi lafazin dubab kamar jinsi ne amma idan ana a tawa guda ɗaya sai ake dubaba bi ta usta amisi waɗanda duk suke bauta tawa ba Allah lan yasbiqu dubaban ba za su iya halittar da koda ba walau ko da sun taron dangi a duk wani wanda za a bauta ba Allah cikin annabawa yake cikin mala'iku yake cikin manzanni yake cikin jehuna cikin waliyi cikin salihan bayi cikin lalatattun bayi dukkan wani wanda za a bauta ba Allah ba ne ba zai iya inda musu duk gaba in za su taru su yi taron dangi ba za su iya halittar koda koda ba wala wuce ma'ulahu koda su yi taron dangi a kan ba a ga wannan ba karamin kalubale ba duk irin basira da turawan yammacin duniya ko gabacin duniya ko turawan america ko kuma arnan china suke da ita ko arnan japan suke da ita duk wani mai basira wani mai mayaka su taru da baɗi su taron da ba za su iya harkar guda ba duk da rudin da suka kawo duniya suka mantar da waɗansu lahirar suka sa wani ke ɗaukar ma a sai ma maganar ta fi kyamar kala ba haka ko maganar addini ma ba ta ce ba ne komai ma ɗan adam zai ne dan adam zai iya wadatuwa da kansa ba tare da Allah ya sanya masa taimako cikin sa haka ya ɗauki saboda jahilci saboda da shi gaban da duniya sai a yau suka ɗauka to fada wa dukkan waɗanda kake ganin masu basira ne masu fasaha ne masana kimiyya ne lan yakhluqu dubaban ba su iya halittar ko da guda wala wista ma'ulin ko da sun garin dangi a kansa to za a iya zana gurori din za a iya yin na lata ko na roba amma ba za a iya busa masa rai mu shi ne za a iya sa masa batiri da kuka idan batirin ya mutu kuma ya shi ne shi haka za ta iya faruwa amma hakikanin yadda halittar kuda take duka da tsarin da Allah ya halitta shi ba za ta iya ta kaga wannan karamin halittar kenan daga cikin halitta ina ga ake abin da ya tsara shi ina ga akwai abin da ya tsara wannan ba ta mutane su yi yawa ba za su ce girman ta yayi yawa da aka ce aka faro daga ƙasa domin idan ta kasa yin da ƙasa min ba da aula abin da ya wannan girma ba za ta yi sama da idan da babban ka kasa kira za ka iya karamin to amma za ka ce fara da karamin sai ka kasa wa in yaslubuhum al Allah ya la dogo min inda kuda zai kwace musu wani abu la dogo minhu ba za su iya kwace shi a hannun kuda din malamin suka ce wannan ana buga misali ne da gumakan da larabawa suke bauta a lokacin da galibi sukan ajiye su a cikin waɗansu kasuna su ɗaukar musu masu gadi su yi musu ado a tattafa musu turare a jikinsu turare na ruwa da waɗansu kayan ado da sauransu a wani lokaci sukan ajiye abinci a gabansu ko su sa zuma a bakinsu to yayin da suka sa zuma a bakinsu ko suka ajiye abinci a gabansu sai kuɗa ya zo ya sauka sai ya tashi da kasansu wannan gumakan da ke tsaye ba su iya bin kuɗa su kwato wani abu da hannu an fahimta ko sai ne wa sai an dhubabu shay'an la yakuntu zuhurun kila kuma idan ka bada wannan fassarar sai wani ya dauka abin ya takaitu ne da gumaka waɗanda aka sassaka da katako ko duwatsu waɗanda ba su da hankali ba su da kafar da za su tafiya don haka in ma sun kasa kwato abin da kuda ya lakace musu wannan ba abin mamaki ba amma idan ka ɗauki ayar da umuminta cewa duk wani wanda ake bauta ba Allah ba mutum ne gunki ne mai rai ne mara rai ne cikin halittu cikin mutane da cikin aljanu da cikin mala idan da kuda zai kwace masa wani abu ba zai iya kwato ba in ka ce dinki ba zai iya kwato ba dan bai da bai bai da kafa zai tafiya bai da hannun zai taba sai dan adam din da kake ji da gani da tunani idan kuda yake sauka kan wani abincin sa sai ya tashi da shi zai iya kwato ba ko saka babu zai iya kashe kuda amma ba zai iya kwato abin da kuda ya dauka ba to wannan kasa kwatowa din ita ake so a buga misalin da yake bisa da kasawar dan adam bisa ga kasawar duk wani wanda ba Allah duk wani hadisa in kuma ya dauki wani abu na shi zai kwato ba sai dai rubuce shi sai dai tashi shi zai kai amma ya kwato abin ya mayar da shi ba zai iya ba ina ga ba ga abin da ke nuna gajiya wa kan adam إن وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ به ضعف الطالب والمسلوب ضعف الطالب لن يولي wal matlub wanda ake nema a wurin shi ma ya dade ni mai nema in yi nema a wurin wanda ba Allah ba ya dade ni wanda ake nema a wurin sa in ba Allah ba ne kuma shi ma da duniya ne ba na bukata mutum da zai iya da ma qadarullah hatta qadri da su girmama Allah hakika hakikanin girmama shi inda sun girmama shi hakika hakikanin girmama shi da ba su sanya masa kishiya ba domin kasan sanya masa kishiya ne in ta ga wanda ya zama da to yau da Allah ba da kana da gawa da yayi kama da shi da in ka ce ba da Allah sakan zaɓin ma mutum aboki ne in ka san shi ka san halayyarsa sakan zaɓin masa kini in ka san shi ka san halayyarsa to sai wani ya dace da wani to ko shi baka ga Allah ba domin lati zirku al absar wa huwa zirku al absar huwa al-latif al-khabir to sai za ya sanya masa kishiyoyi cikin gajeriyu bayan ko shi ne al-qawiyyu al-aziz ta ya za ka sa masa kishiyoyi cikin masu farko da ƙarshe shi kuma shi ne wanda yake baya da farko baya da ƙarshe هو wal والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم duk wani wanda za a ce yau a roƙe shi zai bada arziki yau a roƙe shi zai bada wadata yau a roƙe kusan ko zai bada kariya abin da ke nuna gajiya wasa da farko in ka tambayi duk wanda yake son shi yana da farko me tarihi zai faɗa maka tarihi an haifin shi rana kaza da watan kaza a gari kaza iyayensa wani da wani ga uwa wani ga uba kuma wani a sai yana da faru har ma an yi gari a duniya kafin shi a haife shi a cikin gari ina ba za mu fahimta to mutanen da suka rayu a farkon duniya zuwa tarihin wa ya kuda da su waye amsa su ya ba su ko ya hana su ya ba su lafiya ko ya tafi shi ne wa to sai daga ranar da aka haife shi ne sai aka yi canjin aiki tsakanin Allah da shi sai Allah ya daina arzikawa ya mayar a hannunsa ya daina fitowa da rayawa ya mayar a hannunsa ya daina ba da kariya da taimako da agaji ya mayar a hannunsa sannan kuma daga ranar da ya mutu kuma wa zai koma ya cigaba da yin wannan mutu duk wanda ka dauka ba Allah ba kuma in ka dauki annabi ba zai yarda wasu ta allantar da shi yana da tarihi ne sabon da ajiyar mutane a bankin in ka dauki annabi Isa dan na na Maryamu ina tarihi ne kafin su ajiyar mutane a bankin sa saurayi haka in ka ɗauki dukkan wani shehu haka in ka ɗauki dukkan wani wali haka in ka ɗauki dukkan wani a duniya Wani mu tarihin haihuwa in ta ce yanzu kike ba da arziki to san ka sa a rantar ka ta son sabon gari ko ka sa a wani kamfanin ka da haka kai kuɗi ko kuma ka sa a ka da haka barayi ba su shiga ba kafin a haife ki kafin a komai na waye ba mutane kariya waye arzika mutane ma'ana sai bayan an haife ki ya girma ya yi karatu ya zama wali ya zama kutubi ya zama gauti daga lokacin sai canjin aikin tsakanin su da Allah ina ganin wannan abu ne mai sauki da ya kamata dukkan mutumin da Allah zai wakila ya gane kuma zai gane cewa ba abinci bane ba sun fuska bane ba reni bane ba faɗin ba za mu ba ce a magana ce ta kasance wanda duk mai hankali da Allah ya ba shi basira da tunani da hangen nesa zai iya gane zai iya gane ba amma sai ga mutane sai su ɗauka aiwa ne aiwa da shi ne ai in kai shi da wani za ka kawai akwai waɗanda ba su san su ba suna nan da Allah ba su san su ba kuma suna nan da Allah shi ma ko san su ba suna nan da Allah me yasa kai kake ɗaya sani sai kake ɗaya ce ba ku ne saboda ne dan ke ne ba san da ne shi ba san da dan ne za ka san gita dan ne za ka razana ai an yi duki da kai ka shiga ai waɗannan ba a shiga ai ba a shiga duka waɗannan hanyoyi ne da ake bi na ragewa Allah fawa ko kudarsa da irada wanda sun ya Allah shi ko sai ubangiji ke ma qadarullah ta qadar da su jima mu Allah hakikanin girman sa dan inda sun jima ma shi hakikanin girman sa da ba sanya musu shi da ba su dauki ayyukan su ba wa wadansu daga cikin bayin su je su ce inna Allah la qawiyyun aziz ubangiji shine al-qawiyyu mai karfi sannan aziz mabuwayi wanda bawa abin da ke gadarsa la yu'jizu shay'un fil ardi wala fis sama' ولا يشغله امر عن امره ولا شأن عن شأنه ba wani sha'ani zai shagaltar da shi ya manta da wani ba wani al'amari zai imotar da shi ya manta da wani al'amari komai yana kiyaye da shi komai yana haddace da shi subhanahu wa ta'ala قل إن الله لقوي الله يستحيي من الملائكة إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله يستفي من الملائكة وبين تعالى في زاقة من الملائكة في الملائكة رسلا إذا قلت أنت لك تنسى مرد في جسادي منزلين imma ya turo da wahayi zuwa ga annabawa imma ya turo shi don da waɗansu ayyuka a sauran duniya daga cikin su akwai wanda za a aiko domin tsarin mutane da gadin mutane an gane ko waɗanda suke kiyaye mutane lahu ma'tubatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wanda suke tsare mutum da umarnin ubangiji min anan bi ma'anar ba au amrillah ta'ala bi iznihi ta'ala wa bi mashi'atihi wa iradatihi وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما دمتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم إلى آخره وبنجي تعالى ينا تورو يزاقا يتورو لجسكم ملائكو كان أيكي dan zartar da aiki ko dai wanda tsare mutane ko wanda za su karɓare duk waɗannan ɗan aiki ne ko wanda za a turo da wahayi zuwa ga annabi cikin annabawa kamar mala'ika da ne. shine yusbihu min al-mala'ikati rusula wa min an-nas sannan kuma yana zabar manzanni daga cikin mutane irin yadda ya zaɓi annabi Nuhu alaihi salam da sauran annabawan da suka zo bayan sa ya kuma tuke wannan zaɓen da ke gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah yusbihu min al-mala'ikati rusula wa min an-nas abin nufi alaƙar mala'iku da ubangiji alaƙa ce ta su bayi ne Allah ke aiki da ta wace da ba wai su ne da alaƙar annabawa da manzanni da ubangiji alaƙa ce ta su bayi da shi Allah shi ake bauta wa shi da falalarsu da darajarsu ba ta mayar da su wani mataki na Allah saka ba suna nan a matsayin su na bayi dan aiki yasafu min malaikati rusulan wa min an-nas tun da su yan aiki da inna Allah sami'un basir lalle Allah madaukaki sarki sami'un ne shi mai ji jin da baya da iyaka sannan basir ko mai gani ganin da baya da iyaka ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ya san abin da ke gaban garin mutane ya san kuma abin da ke baya gare su kafin halittar su ya san mai duniya take ciki bayan halittar ya san mai duniya take ciki wa ila Allah turja'ul umur ya zuwa ga Allah ne madaukaki ake mai da dukkan al'amura kowane al'amari da ya faru a nan gidan duniya ranar tashin kiyama matukarsa sa zuwa ga Allah ne يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وبنجلس يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني اركعوا كوي ركوعي واسجدوا كما كوي سجدا أبن نفي كوي صلى أما تأكى أنبت بسلا دمهمان مهمان فنغلوني قدا جيوناتا رسجدا sannan wa'budu rabbakum ku bautata wa ubangijinku wannan ta'amim ne ba'da takhsis irka'u wasjudu wannan kaga umarni ne da sallah ita kadai amma wa'budu rabbakum ya shafi sallah ya shafi abinda ba sallah ba gaba ɗaya ku bauta wa ubangijinku da dukkan nau'in bauta waf'al khaira kuma ku aikata alkhairi la'allakum tuflihun domin ku samu rabota a ranar tashin kiyama sai وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده كي جهادي في الله دن يأتك الله سبو الله حق جهاده حقيقة من جهادي حقيقة من يد جهادي يكي wajen kokarin da himmar da kwazan sannan da kyakkyawan niyyar cewa kuna yi li takuna kalimatullahi hiya uliya dan kalmar Allah ta zanto ita ce madaukakiya ba kuna yi dan neman girma ba ba kuna yi dan tara ganima ba ba kuna yi dan wata manufa ba sai dan addinin Allah ya dauka shine hakka jihadi sannan kun yi wa jihadi irin tanadin da ya dace a yi masa ba wai wasar jihadi kuke da baki ba a ƙasa ba tanadi a ƙasa akwai tanadi akwai shiri akwai ta baku shi Allah shine ya zabe ku ya mayar da ku musulmai wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj da dai ubangiji ala bai sanya muku kunci a cikin addini ba millata abikum ibrahim addinin babanku ibrahim alaihi salam lafazin millata abikum ibrahim malamai sun yi sabani wajen li'irabinsa waɗanda suka ce mansubun bi naz'il khafid wato kamar an yi masa nasaba aka ce millata saboda an shafe harafin da ya haifar da darra abin nufi wa jahidu fillahi hatta jihadihi huwa jitabakum wa ma da'ana alaikum fid din min haraj kamillati abikum ibrahim kamar yadda addinin babanku ibrahim yake da aka shafe ka sai zanto millata me ya haifar da millata shafe kaf da kaf tana nan sai zanto millati saboda kafin tasbihi waɗansu malaman suka ce a'a mansubun alal isra'i abin nabi ilzamu millata abikum ibrahim ittabi'u millata abikum ibrahim ana kaddara kalmar ilzamu ko ittabi'u ku bi addinin babanku annabi ibrahim alaihi salam da aka sai ittabi'u kaga millata kenan zai zama dan shine mafulan bi ilzamu millata to dan shine mafulan bi millata abikum ibrahim kenan to wannan ko ya mai cikin alqur'ani thumma auhayna ilayka an millata ibrahim wa ma kana mushrikeen qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyama millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin addinin annabi ibrahim alaihi salam addini dai bai kakke wanda ya karkacewa ya fantarewa dukkan wani tafarki da ba na Allah ba ya miƙe totar akan tafarkin Allah akan tubar Allah subhanahu wa ta'ala sune millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimin shine ya sanya muku suna musulmai min qablu tun da tan. wa fi hadha kuma shi sanya muku musulmai a cikin wannan littafi to lafazin huwa yana komawa zuwa ga waɗansu suka ce yana komawa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam ma'ana annabi ibrahim shi ne ya sa muku suna musulmai dan an ce millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimin shi annabi ibrahim shi ya sa muku suna musulmai min qabl tun da masu wannan zance sun kafa hujja da al'amura guda biyu ko cikin hujjojin su akwai al'amura guda biyu al'amari na farko suka ce damirun huwa labudda an yakuna ila aqrab mazkur dole ya koma zuwa ga abin da aka ambata daga karshe da aka koma baya babu wani suna da yake dab da huwa sai me sai ibrahim dan haka huwa ya udu ila ibrahim kenan domin qaddamir ya udu ila aqrab mazkur magana ta biyu suka dan rafake a jikin faɗin Allah madaukakin sarki a cikin iskar annabi Ibrahim lokacin da yake jaddada ginin ɗakin Ka'aba shi da ɗansa Isma'il suka ce rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina ma rabbana wa tub alaina innaka antas tawwabur suka ce da ya ce ya Allah mayar mu da zama musulmai kuma cikin zuriyar ma ka sa wata al'umma musulma sai ka kaga sai ya sa mana suna musulmai kaga abu guda biyu cikin hujjojin da wannan suka fitowa amma waɗansu daga cikin malamin tafsiri kamar sa Abdullahi dan Abbas cikin sahabbai Ata ibn Abi Rabah cikin tabi'ai sai Imam Mujahid shi ma cikin tabi'ai da irin suka tada ibn Da'ama cikin tabi'ai da manya-manyan malamai suka ce a'a huwa din nan yana koma zuwa ga Allah an gane ko suka ce suka ce suna da karina guda biyu karina ta farko ubangiji ta ala ce wajahidu fillahi haqqa jihadi ku ka ba ku shi ya zabe ku wani ne zabe ku wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj bai sanya hukunci a cikin addini ba wani ne bai sanya hukunci ba Allah millata abikum ibrahim huwa sai zanto yaudu ila Allah domin bi ilai ittifaqum da fi ilai ja'ala dukkan sa ana magana ne bamirin sa wato yaudu ila Allah subhanahu wa ta'ala to haka kuma huwa muslim ne shi ma ya hudu ila Allah ta'ala suka ce wannan babbar tsarina kenan domin idan ka ce wannan yana koma zuwa ga Allah wannan yana koma zuwa ga Annabi ya zama tawziqu dama'ir bila mubaddal ka da zamainai ba tare da wani abu ya ce da sake yin haka ba ya kamata dama'ir din ta ji kulluha ala wasilatin wahida ala takilatin wahida su ga akan tsari daya karina ta farko kenan karina ta biyu a cikin ayar huwa sammakumul muslimina shi ya muku musulmai min qabli tunda wa fi hadha kuma fi sun muku da a cikin wannan alqur'ani suka ce wannan alqur'ani yau ta saukar da shi ba lokacin zuwa manzo Allah ba a lokacin da annabi Ibrahim na duniya to ya ga zai samu mutum a cikin nan littafin da aka saukar bayan mutuwarsa da zamani mai tsawo sai a ce ya samu sunan musulmai a cikin sa ina fatan kuna fahimta da haka kaga lallai zamirin ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala shine sai sannan min kallo idan ka ce tun da Wasu daɗin, daɗin lokacin da annabi Ibrahim ko daɗin ta lokacin da yake kafin lokacin sa domin kafin lokacin sa baya kuma bai to shi yasa mana yasa wa musulmai suna musulmai tun kafin ma ji a halice shi yasa sunan ina fata mun fahimta kaga anan gurin <laughs> ya kamata mu fahimci huwa dai ya udu da Allah subhanahu huwa sammakum muslimin shi Allah sai ya sa muku suna musulmai min qabl tunda kan tun fil azal wa kuma shi sun musulmai a cikin wannan littafin na alqur'ani domin hadha ismul ishara nan ya'udu ila alqur'an alkarim yana kuma ne zuwa ina ne baya ga wannan ma akwai hadisi wanda malaman hadisi suka rawaito cikin sa akwai imamun nasai zan karanto mana shi ku shi an karbo hadisin daga al-harith al-ash'ari an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam harith al-ash'ari yace manzon Allah yace man da'a bi da'awal jahiliyya fa innahu min jusa jahannam dukkan wanda yake dawa irin da'awar jahiliya, da'awar kabilanci da'awar launin fata duk wanda yake da'awa irin ta jahiliyya wa huwa min jusa jahannam yana daga cikin mutanen da za su yi gurfano a cikin wutar jahannama قال رجل يا رسول الله وإن صام وإن صلى wani mutum yace ya manzon Allah ko da ya yi sallah eh. ya yi azumi kala nan yace eh ce wa in samu in sallah ko da ya yi sallah ya yi azumi da haka fadru bi da'awallahi ta'ala allati sammakumullahu biha ku yi da'awa da da'awa wadda Allah ya sanya muku suna da ita al-muslimina al-mu'minina ibadallah kaga wannan hadisin ya zo da wai samu suna musulmai in ma duk ba mu da wata karina a can gurin to ga nan gurin qadar da hizatu qawla kulli khatibi wanda aka saukarwa da wahayin ya fassara Allah shi ne sanya mana suna musulmi shi ne fad'u bi da'wa Allah ta'ala allati sammakum Allah biha al-muslimina al-mu'minina ibadallah wannan hadisi da ingantacce imamu nasa'i da wadansu malaman hadisi su rawaito shi a takaice dai Allah ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya mu hukunci a cikin addinin ku cewa Allah bai sanya mana kunci a cikin addini ba wato dukkan inda kunci yake kenan ana tun kuɗe shi karkashin wannan sai malamai suka sami ka'idar al-mashaqqatu tajlibu at-taysir idan matsatsi yayi matsatsi to sai ya haifar da sauki ina fata an fahimta idan kana tafiya a daji babu abinci guzurinka ya tsare ba komai sai mushe sai nama alade matsatsi ba yayi matsatsi ba alade da mushe menene a hukuncin haramun to yanzu wannan matsatsin sai ya haifar da mai sauki sai aka ce ya halatta ka ci fa man ghayra wala fala alai fa man fi ghayra mutajalifin li wa ma ja'ala alaikum min haqq inda ake akwai kunci cikin musulunci da sai ake ba za ka ci ba tunda Allah ya riga ya haramta musu ya haramta naman alade inna ma harrama alaikum wala man da amma tunda ba kunci cikin addini da ka samu kunci cikin kunci sai aka baka mai sauki shine al tajlibu at-taysir da kuma ka'ida ta ad-dararu yazalu wanda malamai ke tsoro ta karkashin hadisin la darara wa la dirara wato ka'idoji ne guda biyar akan su aka gina duniyar fiqh gaba daya Ka'idar al-mashaqqatu tajlibu at-taysir da ka'idan ad-dararu yazalu da kuma ka'idar da take cewa al-yaqinu la yuzalu bi-shakk da kuma ka'ida ta hudu al'ada muhakkama da ka'ida ta biyar take ta al'umuru bi maqasidiha waɗannan ka'idoji guda biyar duk inda kake kawo a cikin fikin sai da su za ka kai ka kawo akan su duk aka rubuta littafai na wato qawaidul fiqh al-qawaidul fiqhiyya mun da misali da al-mashaqqatu ta al-taysir qa'idan ad ya wa yazal ba a yadda da cutarwa cikin addini cutar da mutum cikin dukiyarsa cutar da mutum cikin jininsa cutar da mutum cikin mutuncinsa akwai lokacin da ka cutar da shi kai kuma ka daɗi duk da hadin da za zaka ji akwai wata hanya ta halarta jin daɗi in ya kunshi cutarwa to bai halarta kar wani ya zo ya ce ya za a hana kaza bayan jin daɗi da sai a ce ya halarta ka ji daɗi amma in bai kunshi ne ba duk jin daɗin da ya kunshi cutuwar wani ya halarta yanzu masu mulki kasar nan ba daɗi suke ji ba ba wata yawa suke ba shugaban kasa ya sai jirgin sama ya yi kaza yi kaza amma wannan jin daɗin sinasi ya gadar da tutuwar miliyoyin mutane to wannan jin daɗin ya halitta saboda ka'idar la zarara wala zarara sai ka'idar wato ainihin ba sa wata biqin la yuzalu illa biqin ko kuma ashakku la yuzalu alaykin la yuzalu bishak wato bayan da za a yi abin da yake yaqini a kore shi ta hanyar shakka suna kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa sai dan yakan zo ya busa duburan dan adam sai ya ji kamar yayi ri dan haka idan mutum ya ji kamar iska ya fito kamar iska ya fito daga cikin duburan kan ya dauka cewa alwalasa ta warware har sai in ya ji kara ko in ya zuwa ji jin kamar iska ya fito wannan menene takali alwala kuma da kike da ita shi ko menene yake kaga ba za ka kori wancan yaqinin da me ba da shakka sai in ka samu me ni dan uwansa da zaran ka ji wari a wannan yaqini ne da zaran ka ji kara wannan yaqini ne da haka ni ya kore yaqini amma shakka ba za ta kore yaqini ba wannan yasa malamai da dama suke rabi ga malaman mazhabar malikiya kan maganar su cewa man shakka fi hadathin wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwaswisan duka ta duk wanda ya shakka alwala ta warware to ya zama me dole ya je alwala don da ya shakka na yi kowane ko ban yi ba na yi rinji ko ban yi ba ina da tabbas ina yi alwala kafin su shiga masallacin da amma yanzu na shigo na zauna ina shakka na yi kowane ko ban yi na yi rinji ko ban yi ba to sai suka ce duk wanda ya shakka cikin hadasi to ya zama dole ya mai sake alwala to amma in ka wancan ka'ida ta cewa lalle al la yuzalu bi shakki zai sake domin yaqini ne na alwala yaqini ne yana da alwala yanzu kuma shakka ta zo cewa ta ko ta aurore ba sun wannan shakka sai da kuma wannan yaqini ba za ta da kuma ka'ida ta al'ada muhakkama abinda ake nufi da al'ada muhakkama ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mu'amalan ya bayar mutane dama a cikin abin da ya shafi mu'amala ba ibada da abin da ya shafi uku kullace ce da yarsa da kayya abinda mutane suka yadda da shi a su da shi ake hukunci a shari'a ina ba ta amfani a al'adar garinmu ba mu saba ba in zo ina sayar da wannan kofin in bar shi ba farashi a jiki a rubuta farashi nake naira ɗari sai in bar sai wani yanzu yana zuwa da ya ga wannan kofin ya yi sha'awa sai zaro naira ɗari sai ba na zuwa kuma sai na karɓa shi bai ce sai ba ba ce komai ba kasuwanci ya kullu bai kullu ba amma ka babu magana ko ba a ba a kulla abu sai da me sai da magana dauran aure da kasuwanci da kwangila da aikatau duk da magana ake to amma ga al'adar waɗansu gari sun saba su ba sai an yi magana ba kawai farashi ake rubuta sai ka zo ka zo sai ka dauka kaga shikenan yayi ina fata an fahimta dan wani zai iya zuwa ya ce maka ubangiji ta'ala ya ce la da amwalakum bainakum bil batil illa an takuna an la illa bil bai halatta ba ku ci juna sai ta hanyar kasuwanci wanda aka yarda yarda ko baki ne ke nuna yarda ta saya eh, na saya farashi da ra'ayi to kawo kuɗin to na sallama yarda kenan amma suka ce in ba yi magana babu ne babu yarda har gobe kuma lawan buki musu take amma in mun dauki ka'idar al'ada muhakkama shike ina ba ta fahimta wanda wannan ta fi sauki a nan gurin koda malikiya ma haka suka tafi a kai eh, dan albayu shine ma ya yadullu ala rida wa in bi mu'atati abin da mustafir yake koda ka hanyar bayayye ne abu kuce komai ba shikenan ka san ki yayi kuma wannan ya halatta idan la taqul abu wa amr bil urf suka fasara al urf shine al'ada fil mu'amalat wal uqul wa Al jahili sai kuma al'umuri bi maqasidi kin abin da ka faɗa da baki da shi ake maka hukunci da shi ko abin da ka niyyata da zuci eh abin da ka niyyata da domin abin da duk baka niyyata da baki ba bakin ka ya riga faɗa zuciyar ka ba ta cikin sai hukunta ka ba za a hukunta ka ko ba za a gina mu'amala kan wannan ina fata an fahimta mutum ya je sayan wannan tabar ko da dan wurin ka kana son ka sai naira dubu sai ka ce naira ɗari sai kawai ya ajiye ɗari ka ce a ba haka nake dubu sun kulle baka ne dubu ne sai ce ni ban yi tabar ɗari ka sai mun kuma na saya na biya ga kuɗin ka ya ce a kai ne kana faka ce wallahi dubu na so in faɗa sai baki na ya fita ce al'amuru bil qasliha innamal a'malu niyyar ka kan ta zuciya ba bakin ka ba za a furta niyyar ka da saboda haka dubu ne ko ka cika ko kuma ka ɗauki kuɗin ka kai cikin idan ne zai kyale sai tafi وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم لفظ ليكون الرسول ya kasance shahidan alaikum mai shaida akan ku wa takunu shuhada ala wannan lafazin yana da ta'alluki da me yana da ta'alluki da huwa sammakum almuslimina liyakuna rasul Allah ya sanya muku suna musulmai dan manzo ya zama shaida akan ku ko kuma yana ta'alluki da wajahidu billahi haqqa jihadihi wa tabakum ko ya faro sun daga irka'u wasjudu wa abudu rabbakum har yazuwa liyakuna rasul shahidan alaikum ma'ana ku aikata waɗannan ayyuka dan manzo ya zanto mai shaida akan ranar tashin kiyama ana nufi ga waɗanda suka yi zamani da shi ana nufi ga al'ummarsa wata takunu shuhada ala nas ko kuma kasance shaidu akan sauran mutane fa aqimu salata wa atu zakka ku tsayar da sallah ku ba da zakka wa atasimu billah ku yi riko da igiyar Allah ku yi riko da Allah madaukakin sarki huwa maulakum shi Allah shine majidincin lamarin ku fa ni'mal maula ma dalla da mai jibantar lamari in ya zanto shine Allah wa ni'man nasir ma dalla da mataimaki in ya zanto shine Allah abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya cewa menene ma'anar faɗin Allah ta'ala wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون wannan aya tana cikin suratul saba Allah ya ce wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyoyinku da ƴaƴayanku ba su zanto masu kusanta ku kusanci zuwa gare mu ba dukiyar mutum ba ta kusanta shi da Allah haka kuma ƴaƴansa ba ta kusanta shi da Allah illa man amana sai fa ga wanda yayi imani da Allah wa amila salihah ya aikata aiki na gari to dukkan mutumin da ya yi imani ya aiki na gari to sai ga dukiyarsa ta ƙara kusanta shi da Allah wato asalin abin da ya kai shi da Allah din shine imani da aikin na gari dukiya idan ya aiki da ita sani sai ƙara samun falla da ita sannan asalin abin da ya kusanta shi da Allah din imani da aiki na gari idan ya wa dan sa tarbiya ta gari to kuma sai hakan ya ƙara kusanta shi zuwa ga ubangiji ta Allah shine illa man amana wa amila salihan sai Allah ce fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu irin waɗannan suna da sakamako wanda ake ninninka ta saboda abin da suka aikata wa hum fil ghurfati aminun suna amintattu a cikin gidaje na aljanna ko dakuna na gidan aljanna Allah ta mu cikin su waɗansu kuma sun rubuto takardu kamar uku ko ma sama da uku tun ma wancan satin waɗansu suka rubuto ban karanta ba yanzu kuma ga wajen guda uku duk akan abu guda ɗaya shine faɗin Allah ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un suka ce shin ya halatta a kafa hujja da wannan ayar wajen halaccin yin maulidi al-imam hakim an-naysaburi ya ruwaito hadisi daga ubay bin ka'ab Allah ya kare a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Ubay bin Ka'ab unzilat alayya sura wa umirtu an uqri'ataha an saukar min da wata sura kuma an umarce ni in karanta maka ita sai Ubay bin Ka'ab ya ce wa manzo Allah a ambaci sunana yanzu Allah ya ambaci sunana ya ce Ubay bin Ka'ab zaka karanta wannan manzo Allah ce kwarai a farin ta bidalika ya abul mundir hakan ya saka farin ciki ya kai abul munzir sai ce kwarai da gaske me zai hana in yi farin ciki tunda Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu tunda gashi ubangiji ta ala ce da falalarsa da rahamarsa dan haka ya kamata mu ne farin ciki ma'ana idan Allah maka wata falala kai farin ciki idan Allah maka rahama kai farin ciki to kaga anan gurin sai ya fassara wannan abu da ya faru ne manzo Allah ya karanta masa wata sura cikin alqur'ani wanda in ban manta ba kamar da wani hadisi ya nuna ita ce suratul lam yakun alladhina kafaru min ahli kitab wato sai nuna falalata daga cikin falalar shi ubayyi bin ka'ab wanda ya kamata ya fari cikin ta to kaga anan wurin abinda wannan riwaya ta al ne saburi take nunawa falalar Allah shine dukkan abinda Allah ya yi wa bawa rahamar ubangiji kuma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara shi da alqur'ani cewa shine rahama din dan Allah ya yi nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin kal qur'ani rahma ne sannan wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin ma'ana alqur'ani rahma ce kuma ya kamata mun ne farin ciki da alqur'ani farin cikin da alqur'ani ta hanyar imani da shi da aiki da abin da qur'ani din ya kunsa na umarni ka zartar na hani kuma ka ta amma ba shi halatta mutum ya kafa hujja da wannan aya wajen halattin maulidi domin kowace aya da mutum zai kawo yanzu ya fassara ta ana buƙatar wannan fassara tashi ta samu goyon bayan fassarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk malamin da ya zage dan tsaye yake kokarin ya kafa hujja da wannan aya wajen shar'antuwar maulidi abinda zaka taimaki mishi kawai akar mukalla wannan aya dai ta sauka annabi na gare ya kuma isar da ita da sahabbai sun karanta ta sun haddace kuma sun san ta abdullahi dan mazo ke cewa inda akwai wani mutum a wani gari wanda na san ya fi na sanin qur'ani kuma kuma na zuwa garin zanji ya san babu wanda ya fi shi ya karanta qur'ani daga farkon sa har karshe zuwa ga manzon Allah manzon Allah ya fassara masa haka irin sa Abdullahi dan Abbas to dan Allah akramaka Allah tunda da har sahabban manzon Allah sun karanci Qur'anin daga bakin manzon Allah tilawatan wa tafsiran tilawan da tafsirin sa shin kana da fassara wani sahabi daya da ya riga ka fahimtar cewa wannan ayar ana kafa jari ta wajen maulidi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba zai iya kawo maka wani sahabi ɗaya da ya fassara ayar da wannan ma'anar ba in ya isa ya kawo ya faɗi littafin ajiya gani tafsirai da suka yi suke da miza wajen kawo maganganun sahabbai su fassara ayoyin alqur'ani sanan nuni tafsirin ibnu jarir tabari jami'ul bayan tafsirin Ibn kasir tafsirin abdul bin humayd tafsirin ibnu abi hatim da sauran tafasir waɗanda suke da miza ko fice wajen kawo maganganun sahabbai wajen fassara ayoyin alqur'ani ta haka shi ka samu kawai zuciya da wani fassara aya ta ya fassara aya da wata ma'anar da malaman farko ba su hango ba ma'ana yanzu iliminsa da fahimtarsa ta tsara fahimtar malaman farko wanda wannan kuskure ne domin baya da wani malami a tarihi da ya gace wannan fassara ina jin inda malaman nan suna son gaskiya sosai da sosai abin da mai sauki su ba mu ansa tun da muke fitar su ba sa iya ba da ansa sai dai idan sun je su kawo wani turbuci da tambayar da muke musu mukan ce kuna karantar da ahalari a zaurukan da ismawi da al-muqaddimat al izziya da risala ta ibnu abi zaid al-khairawani da askari har zuwa muktasar waɗannan littattafan duk wanda ya karatu addini kasa sai ya karanta su duk wani malami da ke takama da ilimi su ya karanta to ku haɗa waɗannan littattafan gaba ɗaya ku binciko mana cikin su waye maganar maulidi a ahalari ko a ismawi ko a iziya ko a risala ko a mukta cikin su ba wanda ya maganar maulidi to yanzu nan dole dai ku tabbatar da ɗaya daga cikin al'amura kamar haka ko dai ku ce dukkan su mantawa suka yi mantuwa suka yi ko kuma ku ce dukkan su ɓoye ilimi suka yi sun san maulidin shari'a ne amma suka hada baki sun duka suka kawo kawai saboda kin annabi ko ba haka ba ko ku ce gaba ɗaya ilimin su ne bai kai ba su kananan almajirai ne ku ne zaka kwarai ko kuma ku ce babu shi a cikin addini da haka ba su kawo dole ku tabbatar mana da daga cikin wannan in kun ce mantuwa suka yi dukkanin su yi mantuwa sai ku fito fili ku faɗa a duniya sun yi mantuwa in kun ce a'a ɓoyewa suka yi sun ɓoye ilimi ma'ana sai ku fito fili ku faɗa a duniya waɗannan littattafan masu sun maƙiya annabi in kuma kun ce ilimin ku bai kai wasu ƙananan almajirai ne da kuma sai ku fito fili ku faɗa wa duniya ko kuma ku yadda lalle babu maulidi cikin addinin musulunci su kuma suna bayanin addini da za su kawo shi wannan magana tana da nauyi amma kuma ita ce gaskiya ko shakka babu tana da nauyi amma babu yin nauyin ta shine ba a saba ji ba to amma abin da za a kokari sai a ga cewa hakan abin yake ko ba hakan yake da ai bincike a nan amma sai ko lokuna ka kone-kone na taba jin ma wani dan bid'a suna ta wai wai ai ba an maulidin annabi duk annaba ma Allah ya mura da cikin wannan hauka ne Allah ne ma ya da wani ya ta kawo hajja wani gurbin kitabi ibrahim kaga Allah ya da annabi ibrahim wani gurbin kitabi musa wani gurbin kitabi isma'ila wani gurbin kitabi wani wai Allah ne ya kaga wannan hauka ba kai kuma shi ba ilimi ba a rashin mutunci ne wata sai Allah ya yi mu da dan annabi Ibrahim amma inda san zuciya haka yake kai mutane da kai su sai mutane su ta kwana amma ba za su iya kawo abin nan ba za su iya kawo abin da suka bauta su wallahi in mutanen nan za su yi da a tattauna da su malaman bida ba za su kai labari in ka in ka lura da mai kadiriya da mai sijjaniya sijjaniya ko tana kota yanzu da dukkan mai wata tsarika a nan da kowa ya ga in za a koyi sallah a koyi azumi a koyi zakka a koyi aikin haji a koyi taimama buyu'a fara'id duk wannan za a tafi a ijma'i iziya da sallah har mutum kowa ke ke amma in za a yi dariƙa ba ba kuma a koma waɗannan littattafan ita dariƙa tana da littattafan da daban to me hada su wannan masu littafin su ba yan dariƙa bane ba ka na mutu zai wurin da ba ruwa da ahalari kaga ai wannan idan kace ma ni na kiyarta da wurin ka ban faɗa ba ai mai ahalari ba bai da wurin ka ba dan bai kawo ba in ka ce ni makin wali ne to shi ko mai ahalari son wali yake yi yake kawo wurin su haka shi ma mai iziya bai kawo ba haka mai risala bai kawo haka mai muktasar duk ba su kawo wurin ba ba su kawo bandiri ba su kawo kame ba saboda sun san dukkan waɗannan abubuwan da kuke ba addini ba da haka su kuma suna bayanin addini ko kuma nan gurin maman tuwa suka yi sun manta da suka yi da tafan su ba su rubuta bandiri ba ahalari ijmawi iziya da kalan sauran dan Allah inda muna jin tsoron Allah in za ka yi tsarki kai yawa dana saka lakan talaka in za ka yi dariƙa kuma sai ka fitar da cikin bane mai sauki duk wanda zai faɗa kuma ya hakuri kare faɗa amma ya mana bayani har hana burhanakum in kuntum sadiqina inda ko karanta ko ga wasu kuma kuma mu mu karanta mu jama'a ga wasu ko yaya sai da mu ba za mu ka'ida ta karatu irin ta ku ba ta cewa wa sallimin amra lahu la ta'tarir ولو بإصيان أتى إذا فرض a muku zan gwamna kan wai ka sallama masa al'amari gaba daya karka ce dan me ko sako shehi su yi an farlanta sabon a wannan lokaci kada ya mu za mu mu Allah ya ce mana musa alwa da zikiri in kun bila kana mun da haka mu kuma sai mun yi tambaya wallahi ba za mu kyale ba sai mun ce ina hujjar ka a to Allah ya ce mana musa alwa da zikiri sai wani zo sai mana wa rawmi isyanin ata idan kuris su ba za فإن الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من أمر الشيطان فإن صلبوه لعلكم تفلحون aya tana cewa waɗanda suka yi imani innamal khamru sanadai giya wal maisir da tata wal ansabu da gumaka lafazin al ansab ana fassara shi da gumaka sannan ana fassara shi da falalan dutse waɗanda laraba suke warewa a lokacin jahiliya sukan yankawa gumakansu dabbobi a wajen shine wa ma zubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam wal ansab jam'in su wal azlam al shi shine neman sa'a da suke irin ta lokacin jahiliya kamar duba duba don salon dubar da suke bi shine kai kwararrun masu duba in ka tashin yin aure ko ka tashin yin wani kasuwanci sai ka je wurin su kuma suna da kwari da ake sa kibo guda uku a ciki ɗaya an rubuta amara ne rabbi ɗaya an rubuta na hannun rabbi ɗaya kuma an bar shi ba rubutu a ciki sai a ce ka rinta idan ka sai ka zaro guda ɗaya in ka zaro wanda aka ce amara ni rabbi to akwai sa'a wannan abin da za zaka ce ka nufi in ka sulo wanda aka ce na hani rabbi to babu sa'a in ka sulo wanda ba komai sai a ce to sai ka sake maimaita shine al-azlam Allah ce sun dukkanin sa kazanta ne min amal shaytan na cikin aikin kenan fashi talibuhu la'allakum tuflihun ku nisance shi domin ku rabauta wato da giya da tata da bautar gunki da duba dukkanin su ke shaytan ku nisance shi domin ku rahota wannan kuma yana tambaya dangane da fatin Allah Ta'ala Wanda تعالى rabbana يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين lil muttaqina imama wato siffar bayin mu ne ibadu rahmani kenan yana daga cikin sifar su suna cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ya Allah ka ba mu a cikin matan mu da zurriyar mu qurrata ayunin sanyin rai sanyin ido wato farin ciki ka sa mu ga farin ciki ko abin da zai faranta mana rai game da ƴaƴanmu da kuma matanmu Waje an da da na imama kuma ka sanya mu zanta jagororin masu takawa imam anan duk da mufrad ne amma almuradu bihi aljam kamar yadda muka karanta kwanaki akan kawo mufrad ana nufin jam'i da shi wannan yana tambaya kan kalmar a tarbiya wa tasfiya kalmar ce da Sheikh Nasiruddin Albani yake yawan maimaita ta a cikin darussansa waɗansu daga cikin almajiransa masu sun yi littafi a kai dangane da tarbiyya wa tasfiya Sheikh Nasiruddin Albani yake babu yadda za a yi kwarjinin addini ya dawo kamar yadda yake a lokacin da ya wuce a baya sai da waɗannan al'amura guda biyu sai da a tasfiya da kuma a tarbiya tasfiya ta ce addini ta ce shi daga tamfe-tamfe daga bidu'o'i dan ya zanto tsantsa an gane ko ba bidoyi ba tamfe-tamfe ba isra'iliyat babu waɗansu ababai na al'adu da aka tusa cikin addinin duk a tace a fitar da waɗannan al'adun waje a fitar da bidoyi ga tsantsar addinin ya fito fili to shine da nan sai tarbiyya ta fito wato aikata wannan abin da aka tace din to daga lokacin sai kwarjini ya dawo wa al'ummar musulmi dan Allah ya ce wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم da haka dai komawa addinin tsantsansa takacce wannan shi ne zai sa kwarjinin musulmi da mutuncinsu da kimarsa su zawa idan duniya akwai wanda sai da komawa addini amma da bidoyi babu yadda za a yi kana aikata bid'a a samu kurjini a wurin kafiri dan bid'a da kilin ta take sai ta mai da ta wani magida ce ba waye ba shi kafirin sai yana kyamar ga addinin ka dai yana ganin gida dan ci amma lokacin da kake sunna kak an tsarta ba tare da ka garwaya ta da ba tare da ka garwaya ta da wani abu sai ta bada sha'awa sai ta bada sha'awa a tsakani da Allah idan mutum yana sunna an tsarta sai ta fi bada sha'awa sama da bid'a dan bid'a sai ga akwai gida dan ki da riga na jan kasa wando na jan kasa wane ne wane ne da wani tarbi mai ne da abubuwa sai ga kawai wani mutum wani haka da sauran amma dan suna sai da tsaf haka wani manta Allah ya rada mukan sunan manzo Allah kuma ya kashe mukan sunan manzo Allah kuma ya kace mu karkashin tutar manzo Allah ba zan faɗa duk masu lissafi suna lissafi wato zai wa haka ina kaduna wato hankali na tashi kwarai da gaske ajiya irin yadda abubuwa da suka faru a kaduna wato irin yadda waɗansu malamai kuma waɗanda ake ganin ahalin suna ne suka samu kansu cikin wanda suka je suka yi wa ubasanjan baya to sakamakon da ya biyo baya bai kyau ba don waɗansu je an je gida an jajjabe su wani ma an same shi an gaggaura masa tafi to wani abu ne da a gaskiya in ma yayi muni to abinda suka yi su ma yayi muni gure da gaba da a ce ga dai malami an bi shi a guja sha da kyar ina ganin shi ma abubuwan ba su dace ba gaskiya ko alama amma dai abinda da ya jawo wannan ne rashin mutuncin da su waɗansu daga cikin malaman su mun yi zuwa wajen Abin abinda duk muke ta kuyuta a wajen wa'azi mutane ba sa ji yana ta bayyana a sarari yana daga cikin abin da Obasanjo ya faɗa ba ya ji sauki da rabanci ya faɗa bai biya faɗa cikin harshen turanci yake cewa ƙaryar yan arewa masu ƙaryar musulunci ta ƙare ake sun ce za su roƙi allansu ba zan ci ba gashi na ci za su roƙi allansu ba za a rantsar da ni ba gashi an rantsar da ni yanzu allansu ne da ke konawa ita kuma kankanci yau suka fara ɗaya daga cikin shugabannin pdp wanda yake ɗan yanki ne na middle belt waɗanda ake ganin ana son a cire su daga arewa yana jin yarbanci shi ba su jirgin yana jiwa sai dai koma ofis sun sai dai sami shi yace ba tun zamanin duk abin da ake zargin ka da shi ba gaskiya ne sai yau ya tabbata cewa kai cikakken dan banza ne kuma shi ma ba arna ne shi ba musulmi ne yace amma duk ganin yake ƙarya ake maka bambancin addini ne ko bambancin yanki ake maka abin yace amma ya tabbata kai lalle kake mutumin banza ne wanda maganganun naka ba za ta haifarwa ka sunan alkhairi kuma tabbata ka ne ba za ta haifarwa ka sunan alkhairi da haka ina ganin duk waɗanda suke ko cikin shugabanni ko sarakuna ko malamai lokaci yayi da za a take hangen dogon tunani da hangen nesa wata matsaya da aka ɗauka a baya wadda ba ta da kyau a gyara ta don Allah ne kawai ya sani da inda ka san nan mu ba wai mu ne muka ce Obasanjo yayi laifi ba ko muka ce Obasanjo yayi magudi ba ko muka ce sa a tiku sun rashin mutunci da rashin kirki ba a'a a yau ma sai da EU tarayyar kasashe na turai suka sake fitar da jawabi a yau ma aka karanta a BBC cewa abin da aka yi a Najeriya ba wani rashin arziki ne kuma waɗancan suna iyayen demokuraɗiyya kuma haka suka faɗa so ba a kai ba a ga abin da aka to kaga wannan Allah hakika ba zai ba kasan nan kwanciyar hankali ba kuma abinda muke kira ga musulmi wato ko shakka babu da zai yaƙi mu sai dai kuma mu ma ko shakka babu za mu yaƙe shi da izinin ubangiji idan obasanjo ya zara takobin da zai fuskance mu da ita ko ta sirri ko ta ko ta sirri da izinin ubangiji za mu zare takobunan mu fuskance shi ko na fili ko na ɓoye ta salon yakin da mu a gani kuma da izinin ubangiji za mu ci nasara kansa da haka abinda muke so a samu cikakkiyar bara'a daga arne da arna idan har ya kasance wani musulmi zai tsaya ba da goyon baya a daidai lokacin da al'amura suka rike to ku fara nan banza ko kowaye duk wanda yake zai bawa arne kariya mai tabbatar cewa da shi za a fara shi ne gawar farko amma yadda suke riki ba za su yake mu ko shakka ba da haka ya kamata mu shiga sai sai mai hankali idan kai isharar zai fahimta in kai masa baki zai iya yin masalati ba sai na tsaya na wasalke muku komai da komai ba amma ku gane cewa kalubale ne gagari ne ke fuskantar ko mun shirya ko mun shirya fatan mu ya kasance ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaki musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai duk mai nufin musulmi da mugun nufi ubangiji ta'ala mayar masa da mugun nufinsa kuma ubangiji ta'ala ya gajiyar da shi wannan shine abin da ya kamata mu sa a cikin zuciyar amma wallahi kalubalen ba gani ba wayar kama wuri a masallaci an ce kullum sati sai an yi rigima to insha Allah daga sati mai zuwa a akwai mun nuna da imamul qurtubi biye cikin abin nan ina jin cikin sautin mujadala za mu kawo su makaranta su dan kowa ya san mahallu min al-iram kowa ya gane sa gaskiya yadda waɗansu suke kama wuri su tafi ko ba za su zo ba sai a kwallon lokaci kada ba za a tsaya a jira su bayan da za a kyale da zumar ka ba kowa kai dole ko a cire ta ko kuma a zauna a kai wannan shine abin da zai faru dan mutum ya zo da wuri yana da wuri dan mutum bai zo da wuri kuma kaga bai kamata ya cutar da mutane amma mutumin da ya zo da wuri alwala ta kare zai canza alwala kaga idan ya dawo wurin sa shi ya fi da wurin sa ba za a ce bayan da ta da alwala ya hasara wurin sa bayani ne tafasir insha Allah ta'ala ina ganin wannan magana ne Imam Al-Qurtubi za su taimaka mana wannan yana cewa ga hadisin manzo sallallahu alaihi da yake cewa kowane dan adam ana rubuta arzikinsa da aikinsa da ajalinsa tun yana cikin cikin mahaifiyarsa ga kuma wani hadisin daban wanda ban san ingancinsa ba yana cewa akwai waɗansu ayyuka da idan mutum ya yi Allah zai ƙara masa rayuwarsa ina jin hadisin da yake nufi hadisin da maza Allah ke cewa dukkan mutumin da yake so